الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جانب النعيم وإلا رد في الهرام والعذاب العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الخلاق العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شهد له ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب هو محل نظر الله من العبد وهو الذي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محل معرفة الله ومحبته وخشيته وخوفه ورجائه ومحل النية التي بها تصلح الأعمال وتقبل وتقبل أو ترد وتبطل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال الإمام ابن القيم رحمه الله فأشرف ما في الإنسان قلبه فهو العالم بالله الساعي إليه والمحب له وهو محل الإيمان والعرفان وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية فسبحان مقلب القلوب وموضعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذي يحول بين المرء وقلبه ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه مصرف القلوب كيف يشاء أوها إلى قلوب الأولياء أن أقبلي إلي فبادرت وقامت بين يدي رب العالمين وكره عز وجل انبعاث آخرين فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وكان من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك الى ان قال ابن القيم رحمه الله واذا تاملت حال القلب مع الملك والشيطان رايت اعجب العجاب فهذا يلم به مره وهو يلم وهذا يلم به مره فإذا ألم به الملك حدث من لمته الانفساح والانشراح والنور والرحمة والإخلاص والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه وقصر العمل والتجافي عن دار الجروب فلو دانت له تلك الحال لكان في أحنى عيش وألذه وأطيبه لكن تعطيه لمة الشيطان فتهدث له من الضيق والظلمة والهم والغم والخوف والسخط على قال النقد والشك في الحق والحرص على الدنيا وعاجلها والغفلة عن الله ما هو من أعظم عذاب القلب عباد الله إن القلوب تقسو فتكون كالهجارة أو أشد قسوة فتعبد فتبعد عن الله وعن رحمته وعن طاعته وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي لا ينتفئ بتفكير ولا يلين لموعده ولا يفقه مقاله فيصبح صاحبه يحمل في صدره حجرا صلدا لا فائدة منه ولا يصدر منه إلا الشر ومن القلوب ما يلين ويخشى ويخضع لخالقه ويفقى ويفقى ويقرب من الله ويتفقى ويقرب من الله ومن رحمته وطاعته فيحمل صاحبه قلبا طيبا رحيما يصدر منه الخير دائما لكثرة القلوب أو لينها أسباب يتعاطاها العبد فمن أعظم أسباب تلين القلوب قراءة القرآن واستماعه قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ففي هذه الآية الكريمة أن القرآن العظيم أعظم ما يلين القلوب لمن أقبل على تلاوته واستماعه بتدبره كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وأنه يجب على المسلمين الإقبال على كتاب ربهم تلاوة وتدبرا وعملا حتى تصل لهم الهداية وحياة القلوب ولا يشتبه بأهل الكتاب ولا يتشبه بأهل الكتاب الذين حملوا التوراة والإنجيل فأعرضوا عنهما فقست قلوبهم بسبب ذلك فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ومن أعظم ما يلين القلوب تذكر الموت وزوال الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة ومن أعظم ما يقسي القلوب القفل عن الآخرة ونسيان الموت والانشغال بالدنيا قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالآيات الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فاتقوا الله عباد الله وخذوا بالأسباب التي تحيا بها قلوبكم وتلي وتجنبوا الأسباب التي بها تقف وتموت فإن ذلك هو من هو مناط سعادتكم أو شقائكم والإنسان يعلم أو الإنسان بموتون أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم يوم ديار غوتن بي وتن سفر دغيجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوت ايا دتري خطو د 40 دي دي أو آه، د 40 دي دي سيدتي يا سيدي ناجي نوايا شكرنا فنكشي zuwa kuma ba dama a rage to dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa ta kuma na ta ko dai abin ya sake ɗan shawo shani ma shin wannan yaro taɓaɓɓe ne to ai kuma a galibanin ƙa'ida ba a zuwa da taɓaɓɓe cikin masallaci eh bai da lafiya ne to shi ke nan saboda don duk wanda ke da sabuwa ana na ya satar da ƙa'ida ƙananan yara irin waɗancan masallaci mahaukaci ko mahaukaciya ba cikin masallaci ne ke ba su tarbiyya ba ana cire su daga masallaci saboda masallaci an zo bauta Allah ne ana bukatar samun nutsuwa iyakacin nutsuwa tun da an zo ta bakin hausan suwa ne kankat iya duk abun da idane ka ƙarshen inda za ka je masallaci daga inda abun da ka je masallaci ka gaya wa Allah aure to sai ka zuba ido yan masifa ce yaushe za ta janye in menene yaushe kuma sai yadda an gama an kure to nan ne yau ya ba a samu nutsuwa masu hankali musamman tun da magana ce ta kwakwalwa magana ce ta zuciya maudu'in mu a yau da kyautatuwan zuciya da bushewan zuciya kyautatuwan zuciya ita ce dukkan nasara lalacewan zuciya burzewan zuciya ko zukata iyakan bala'i kenan to Allah ka laufafa mana zukatanmu ka shirya ta mana da su don arkin sunayenka ka ba mu ikon yin abun da za mu cancanci haka godiya ta tabbata ga Allah ta talukai wanda ya halicci ɗan adam cikin mafi kyawun halitta mafi kyawun zuciya da gaɓaɓowarsa wato cikinsa da wajensa haka yake a tsaite ƙwaƙwalwarsa zuciyarsa fes take gaɓaɓowarsa haka suke akwai dukkan komai da yatsunsa da gashinsa da menene da sa ka yake cikakke an sana ta kawai wa faddalahu kuma ya zo ya ɗaukaka ɗan adam ɗin nan ala kafirin mimman khalaqa bisa da daman abubuwan da ya halitta ta hanyar ni'imtar da shi da karrama shi in ka ga mutum ya lada shi na kafa kafa da kafa fa'in istiqama ala ta'atillahi inda ɗan adam ici gaba da tsayuwa akan yi wa Allah ba istamarra lahu hadha tasdiq wannan girma nashi da wannan daraja tashi za ta ci gaba to ai eh, ba ma ce gaba ƙarshe Allah zai canzo masa da wannan da tafi wata tun da wata martaban daban fi janibin yi. wa illa in kuwa mutum ya bar Allah ya bar da'a ga Allah to abun mamaki ba ku abun mamaki ne ba rudda fil hawa akan mayar da shi kaskantacce ba ga ci gaba a bata ya kai wata martabar da mutum zai cire kayan sai tafiya tsirara ci gaba ga dan adam ta kai a nemi samari da 'yan mata su wuce su dinga rawa a gaban jama'a ana kallon kwana da riya me zama shi da dabba asala safilin ku Allah mai da shi kafkantaccen kafkantacce wanda al'aura ana ce Allah shi ne wanda ya ga al'aura cikuna da wanda aka gane masa al'aura to amma mutum ya yi tashi ina mutum ya canza daga mutum ya koma ɗan ba ita ce ba ruwa tsule ta wata ko a nishanta abinci take nema ta wannan mafifa ce saboda haka nan Allah ya halitta shi mafi kyawun halitta mafi cika halitta in ku ba wa in ci gaba da kan bin Allah to shi kenan wa ila rudda fil hawani wal azabil alimi wannan azaban nan kakka dauka sai an je lahira har daga duniya na tabbatar ba abin bautan gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi kuma shi ne mahallici ga dukkan halittun masanin kowa masanin komai inda kowa yanzu ina magana a gabanku magana kawai kuke ji ga kusan manufa na ba amma Allah ya sani ko kuna zaune a gabana ina kallon ku ne kawai an mafi manufan ku illa kuna min kyakkyawan zato dai ma ina mako kyakkyawan zato muna wa mu kyakkyawan zato amma Allah shi ne masanin kowa cikin mu cikakken fari wannan ya isa mutum ji tsoron Allah ya gyara wannan zuciya na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah ubangiji ya yi maka shaida da kyawawan halaye yace innaka la ala khuluqin azim kai manzon Allah kana bisa kyawawan halaye mafi kyawu to mu kuma kun san an ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ashe ya kamata musulmi ya zama ya hafi kowa kyawawan halaye wai don kana kyawawan halaye ka kada ka dauka ba za a zarge ka za ya zarge ka tun da shi annabin me ba a shafa maka ba muna roƙon Allah ta'ala dai yi dada tsira da aminci ga annabi Muhammad da sahabban annabi Muhammad waɗanda suka yi tafiya da sauri faru ala nahajihil kawai sun yi tafiya bisa hanyarsa turbarsa lawalensa miƙaƙe ba su bauɗe ba dama ba su bauɗe ba hagu والصراط المستقيم وسلم bayan كثيرا بيانك uwa na cikin masallaci a gurguje kafin komai dai mu ji tsoron Allah mu sani Allah tabaraka wa ta'ala la yanzuru ila sawarikum ba sura ku ke kallo ba farare ne ku ko bakake ne ku tsofaffi ne ku ko yara ne ku maza ne ku ko mata ne ku ‘yan binne kuke ko ‘yan ƙauye kuke bai duba wannan ya fifita don kana binni ya baka kaza baka cancanta ba ko kana ƙauye ko ba duk ba a duba ɗaya daga cikin ku ko iya shiga ba shi ake duba ba yan وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم zukatanku yake kallo sannan kuma yana duba ayyukanku aikin da kake daidai yake da abin da ke cikin zuciyarka shin aikin da kake zuciyarka ta baka umarnin wannan ta yarda da aiki ko ko a'a kana faɗin abin da kake faɗi daban zuciyar kana ƙulle da wani abu muskila Allah yana sane da haka a wanda zai samu mutane yi ce musu kaza kaza kaza kaza kaza zuciyarsa kuma bai aksi to Allah na sane akwai tashin hankali Allah abin da ke dubawa zukatan wa huwa mahallu nazarillah min al-abdi zuciya ko zukata nan ne wurin dubin Allah tabaraka wa ta'ala da gabawa zuciyar ake duba me a ciki me take nufi me take so ta cimma wa huwa alladhi idza shi zuciya shi ne wanda in ya gyaru an gama salaha al-jasad kulla gaba ɗayan da ya gyaru wannan gangan jikin kamar hausa ya ce holoko ne zuciyar ita ce mutum amma sauran gangan jikin nan holoko ne zuciya ke juya shi in har zai gyaru zuciya to kome ya gyaru wa idan fasada fasadal da kulla idan zuciya ta lalace an shi kenan gaba ɗayan jiki ya lalace كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يبدأ النبي يبام الأبار أين أكاك ديت وهو يزوج آيته محل معرفة الله نني ولنسان الله ومحبته أنا أتي سامون صن الله ولن صن الله نتجوز وخشيته وخوفه من أتي الأرض ورجائه wannan dama za ka ga an jero su a amalul kulobi in kana ɗaukar littafi amalul kulobi to za ka wa'annan ayyuka a cikin zuciya ba da gaba ake samu za ki abu na ɗin ba illa wasu kan haɗa da gaba amma sanin Allah abin da ya zo ne a zuci shi ke bayyana gaba buwa wa mahallun niyya nan ne nufi yake allati biha taslahu al-a'malu wa tuqbalu nan ne nufi yake inda ayyuka kan yi kyau ko kuma hurufi gaba ɗaya in nufi na da kyau saboda Allah ake ba don wani ba to shi kenan aiki ya in kuma saboda ba saboda Allah ne ba su rushe tare da sharuɗan da ke makale da shi cewar sai an yadda annabi ya ce sai an yi don Allah an yadda annabi ya nuna al'ibadatu mabaniyatun alal aslain ku har zuwa dai karshe al-ikhlasu lillah wa mutaba'atur rasul وترد وتبطل كو عمل دفوع أيوكا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية للي أيوكا من فنزا أكل ga ka cikin masallaci ba zuwan ka masallaci ake walala me ya kawo ka masallaci ni kai ba za ka duba ne ba ka ce don Allah na ke ba ka sani ni ma ban duba kan ce ka tsallako masallaci ka ta wannan ce don Allah ta ce amma Allah na duba zuciyar me yasa ka ka zaɓi haka me yasa kake yin haka me kake so ka cimma wa innama li kullin bi imanawa kowa na da sakamakon abin da ya nufi wannan misali da na kawo da sallah ai da ba da hijira aka kawo ba mutum ya tashi da makka a galabi yanzu ya je madina annabi na cewa ainihin bai san na ya kawo shi ba akwai wanda ya hijira daga makka zuwa madina don allah don taimakon mazan allah akwai wanda ya tashi daga maka madina saboda wata mata da ke so zai aura akwai wanda ya tashi ya tafi madina da niyan ga ya tafi neman kuɗi ne duniya ne ya yusibu ko to amma kaga duka suka suna san hijira kaga kashi uku ɗaya ne ake nema wanda don Allah shi ne addini musulunci saboda Allah ake yansa bayan saboda kuɗi bayan saboda wani bayan saboda kaza فهو العالم بالله billahi zuciya shine masanin Allah shine mai إليه Allah أيكي ilaihi mai yin aiki zuwa ga Allah الله وهو محل الإيمان shi ke son Allah imani ake wurin imani yake nan ainihin sani yake sanin Allah yake imani da an san imani kafa kowa sanin kashe kashensa rukunan ne ma suke guda shida to yaya in aka buɗe kowa da rukuni da abubuwan da ke tare da shi to a nan zuciya yake wa huwa al-mukhatabu al-mab'uth ilayhi ar-rusul zuciya shine wanda ake magana da shi ana ce duk abunda da ake magana ko ne zuwa ga zuciya ne shi ne wanda aka turo manzannin Allah zuwa gare shi al maksusu zuciya shi ne wanda aka keɓe shi bi asratil ataya da kyautar da tafi dukkan kyauta min al-imani wal aql imani da Allah da hankali wannan ba su an yi bayanin kowanne guda ba a dunkule a dunkule ne wa innamal jawarihu atba'u lil qalbi so ya nan ido kunne harshe hannuwa da sauran gababuwa mabiya ne ga zuciya ya واتباع للقلب يستخدمها استخدام lil للعبيد zuciya na amfani da waɗannan gaɓaɓuwa irin amfanin ainihin masu mulki ga bayansu masu mallaka da bayansa ya kuma tsohuwar hausa ke ko kuma abin da da sai ina da bayi wancan na gaban da ke wa ra'ilin ra'ayya shugaba da mabiyansa yadda yake sarrafa su tun da ina riƙe da su buhana muqallibul qulub kai kai ya tabbatar wa Allah mai jujjuya zukata wa mawdi'uha ma yasha'u min asrarar goyo? wanda ya sanya wa zuciyar nan ainihin abubuwan da yake so na sirrori wanda suke koyi ba wanda ya sanya. allazi ya hulu bainal mar'i wa qalbihi wanda ke shiga tsakanin mutum da zuciyarsa ya shiryar da ita ko ya batar da ita shi ne kaɗai ke da iko wa ya'lamu ma yantawi alaihi Allah na sani abubuwan da ke kunshe a cikin zuciyar nan min ta'atihi wa dinihi na yin ta'a ga Allah da kuma ainihin addininsa musarriful qulub Allah kenan mai jujjuya zukata kai ba ya sha Allah ka juya zukata mu zuwa ga bautanka أوها إلى قلوب الأولياء Allah aqbili ilayya yi wahayi ya turo da saƙo zuwa ga zukatan masoya Allah abin da ke cikin zukatan nan bili ilayya ya zukatan masoya na makwasanta na ko juyo zuwa gare ni sabadar zukatan na suka rugura da da da da wa qamat bayna yaday rabbil alamin الله لبيك لبيك ميكا كيسومي وكره عز وجل بآف آخرين الله تعالى يجعم تتعافو والوقف تكين زكاة زكاة منافقين زكاة مجيا الله فثبتهم يلالا تتدفو شيني تنكبر دفو وكي لك عدو مع القائدين ku zauna tare da masu zama shi isa akwai haɗari ana aikin Allah tana gida a ce yau rana irin ta juma'a har yanzu lokacin zuwan ka bai ba ba a masallacin mu kaɗai na masifa ke ba mutane ke su je masallacin juma'a da wuri su zauna su yi tasbihi su karanta alkur'ani su yi salati ga annabi karasa salati ga annabi yana da nasa maziya daban ranar juma'a ta dare juma'a yana da wata daraja daban Ta amma muna shirin salati na sai mun je lahira ne za mu yi shi ina nan za mu yi shi to ko wannan wata dama ce da za ka samu ranar juma'a kai an gama sallan ma in ba wani abu ana so dai a watsa a tafi wurin neman abinci wanda yake da sauran rigingimonsa an kuma za ka yarda ma ka ci gaba da wannan ayyuka a wannan rana duka naka ne hakkinka ne ta saboda kana haka Allah ya ke ya kira wasu zukata suka taho a guje zukatan waliyan Allah Allah ka fama cikin waliyanka ya don kofe zukatan wasu haba ina ba su taho ba suka zauna tare da masu zama in ma za su zo sai da kyar na rijilan. ويؤثرون أخرى وكان من دعائه دقتك دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا الله ما يججو يا زكاتا الله كجو يا زكاتا مزوى قيمك دعاء nan dai kun san duka maganganun ibn al-qayyim ne rahimahullah ila an qala al-imam ibn al-qayyim ayyuhu rahimahullah har zuwa magana sa yana cewa wa idza ta'ammalta halal qalb san ana magana gyara zuciya ne da za ka tsaya kai nazari matsayin zuciya kila fara da kaka ma'al malaki tare da mala'ika wa shaitan wanda suna tare da kai ra'aita ajabul ujar za ka ga abin mamaki mai mutukan ban mamaki fa haza ya limmu bihi marra wa haza ya limmu bihi marra wannan kan jashi wani lokaci wancan kan jashi mala'ika kan ja mutum ya nuna masa mutum ya samu eh, haɗuwa ya sa lamarin sa tare da shi yake canza ya zama waliyin Allah tabba wani lokacin shaitan ya fisge shi mala ya tsora shi cikin matsayi da cikin musifu kala kala fa idza alamma bai mala lokacin da mala'ika ya ja mutum hadasa min limmatihi za ka ga ya haifarwa mutum daga wannan jana shi al'insisa walwala in intisaha buɗewa zuciyarsa zai tsinci zuciyarsa wai ko ta yau cewa ne wal inshiraha wal lura wal rahma da tausayi da jin kai wal ikhlasa da tsagwaron kaɗai ta Allah wal inaba ya yi cikakken komawa ga Allah wa mahabbat Allah wa isarahu da fifita Allah akan dukkan komai alama cewa wa qassara amala lokacin za ka samu zuciyar ta rage duk wani boye wata jafi an daril gururi mutum ya yi baya baya da gidan roƙo shi ne ma'ana ya yanke daga bai damu da gidan ba kullum an ce mutum ya yanke da gidan duniya abin da ke damu mutane ba ana nufin ɗebo kuɗin ka kai kan titi ka zubar ba ba haka suke nufi ba ba mamaki za ka samu mai dukiya ya fi ka ƙin duniyar dukiya ake da ita ba za ka duba kai da ba kai dukiya ba ba in ba fa a ba rashi ne yana ka kai abin da ka ga dama rashi ne janyo shi ko wancan ya mallaki dukiyan ya fi karfin dukiyar ya fi karfin zuciyarsa ya fi karfin ransa in an duba waye gwani a cikin waye yi mai dukiyan ba mai da hankali ba shi ne tun da ga dukiyar rudun duk abin da zai rudu da shi ya fara shi bai rudu ba shi ko wancan bai samu ba ba a sani ba kila in ya samu zai bar hanya falau damat lahu tilkal har inda wannan matsayi zai tsore masa haba malam lakana fi A hana AI. Hmm. da ya kasance mafi daɗin rayuwa wa alamsihi wa tsayabihi wannan lammatuwaye lammatul malik hmm. ko lammatul malik hmm. jan mala'ika ga mutum in ya ja shi ya sa lamarin sabuwarsa zai ce ina son kaza ina son kaza ina son kaza gaba ɗaya lamarinsa ya karye daga wannan duniya duk ya rabu da ita walakin don matun shaitan? fisgan shaitan kan zo masa ti lahu min na ta haifan masa da matsatsi na rayuwa shafan zanka wa zulma zai samu duwan abubuwa walhammu da mummunan damuwa nan gaba wani abu da ya so a gaba walgammu da bakin cikin abunda da yake cikinsa wal khawfu da tsoro wasakatu alal makaduri ya dinga fushi da kaddara hatta kaddara in ka same shi ciwo ko asarar dukiya ko asarar kaza ya rasa inda zai wurga kansa Allah bai yarda da shi bai wasakki da kokanton fil haqqi yana kokanton gaskiya ko kuma abin da ake nufi na kasa yana allan kansa yana shakkarsa to wanda zai zo masallaci ya daga hannu ɗakin allah ka zo ka gaya wa allah kuma ka tafi kana shakkar kila eh, mutum ya kara gidan boka yi a yana shakkan allah kenan tun da allah ba zai biya masa bukata ba bari je wurin boka ko bai faɗi ba fili ma'anan abin kenan Wani hirsi na duniya da neman duniya ko a ce kwaɗayinta wa hajiliha da rayuwar nan ta kusa-kusa yakan manta abin da zai yi don gobe in na ce ne kayan abin da ya shafi rayuwarsa to za ka da zai tsaya ya kawata shi ya yi shi cikakke abin da ya shafi na Allah baya yi mai kyau kusan na gani mafi yawan halayen mu kenan kowanne daga cikinmu abin da ya shafi rayuwarsa zai yi shi mai kyau abin da ya shafi martabarsa da abin da zai yi shi mai kyau amma ana zuwa aikin Allah za a yi shi sha sha sha ba mai kyau kuma in aikin duk da za ka yi in dai kana son Allah ya karba ai ya kamata ka yi shi mai kyau ko mutum ka yi wa aiki in ya duba aikin nan bai cika sharuɗa ba ba zai biya ka ba to mai tsammanin ka Allah sifa fa yake shi mai tsarki ne la ya kabalu illa fa'iban bai karfan sai mai tsarki ya za ka yi ka ba shi buki buki abu mara kyau jiya na samu wata gaba ina yawa yara nasiha na je ne na tadda masara da muka yaga a daji nan buhu nan fawo da masarar da aka yi da wacce duk ta bi ta ta kuɗe wannan ya shiga ciki wannan an fara ɓara wannan ba a gama ba wannan an zubar da su na ce musu wannan aiki da ne a kaiwa ba zan biya ku ba ba zan biya ku ba tun da zai aikin nan ba jinta za a yin wannan gaji gaji in biya ku ka kumanta aikin Allah mafi ko da ba za ka dawo ba to inda kake ya kamata ka cike shi in ma wani zai yi ta'adi ya zo daga baya ba kai ta yi ba ba ina kallo ba kai sai da ka ware barariya ka bawo kaware ware wacce ba a gama ba ka ware ka ka tafi ka bata haka wanda izo ya ya mutsa ya ya mutsa wa kansa ya mutsa wa ba ta shafe ka ba ta illa ku yi haƙuri in ba kuwa wajen ba ku san yadda ake yi ba to amma dai a galadiya za ku gano haka muddin aikin gayya aka yi na masallaci ko na dai wani aiki na musulunci haka kowa zai taba gyagga gyagga ko ije ko ba ije ba a yi a gama ya fita inda bashi kuwa in aka mai da mana da wannan aiki kuwa duka mafi yawanci ayyukanmu ne la ya kabalu illa tayyib tayyibun wa la ya kabalu illa tayyib saboda haka nan wannan ajiliya wal gafalati anillahi da kana daga Allah ko kyale shi da gangan ما هو من أعظم أداب القلب يوم كم تبدأ نيسا إن القلوب تقف زكاة كمبوش فتكون كالحجارة سزمو كمن دوثي أو أشد كسوة من الحجارة فتبعد عن الله kaga zukata na kun yi nesa da Allah ya ku don kana ganin wasu yan tsirarin mutane kullum za ku ta akwai sallar da kullum za ku ta akwai sallar ko kenan a gangon ko kenan a garin ko ku da za ka duba masallacin ku ne ba a san ba a hau suna tare da su masallatan ko da masallacin ka zai ka zai ka same shi yau ka ki sallah nan ka zai ka ka je can ka yi sallah ka za ka tabbata abun duka haka daidai da abu da ake shafi shafi shafi shaf shaf to saboda kana zukatan ba sa son samun nutsuwa a aikin Allah matsayin addinin musulunci bai kai a bashi matsayi ba fatabauda anillah wa an rahmatihi wa an ta'atihi wa abadul qulub min Allah zukatan da suka fi dukkan zukata nesa da Allah alqalbul kafi busasshen zuci mara tausayi mara jin kai bahaushe sai ce mara imani allazi la yantafi'u bi tafkirin wanda bai imfana da duk maganar da zaka gaya masa ba zai aiki da ita ba wai haƙƙi canza to ai ka abun ma ka gama magana ya mara ka kwatanta da 'ya'yanku kana faduwa da yaro karfe takwas na safe me yasa baka je makaranta ba kafin ka gawa ce ba a yi ko ba to in ka lura kai ma haka kake saboda haka nan yaushe mutumin da bai yadda da kuskurarsa ba zai gyara ai ga wannan cikin maganan shi ba ya shi bina zuwa makaranta da ya gaba a aiki ne bai zama kan ma ka ba shi ganin sai na wani zirga-zirga ka yi masa magana ya mallaki hankalinsa ka ba ce kawai shi ne fikihun kawai kenan sai ka je kila an ba ya sa ba daga makarantar kake tun da takwas da rabi sai da ka je makarantar ina man wuce yau dai man ya manta bai zo ba ce to shi kenan bari zo gida kana zuwa gida kuwa sai ka ce masa ya aka yi baka je ce ba a aiki mun ya ka daune dokin shi don wanmu ne nan muke ciki na ce wane ina wane ban gan shi ba ce ya ce ba a aiki jiya bai ba bai zo makaranta jiya ba ina san kama shi yau sai ce bai zo makaranta jiya ba ce ai malam ya ce ba a aiki sai na ce ai ma na shiga ajin su ban gan shi ba ni a ce kai ma kana shiga ni ce to a lokacin da yi wannan dai karon na shiga na shiga ban gan shi ba kuma yau ɗin nan ma da ake magana bai zo ba amma ya ce ce wa ba a yi. to a galabiyya mutum magana da zaka mutu na da uzuri shi fa baya laifi wala ya lilo lima wa'iza baya laufafuwa ga wa'azi har ya bi abin da ake neman shi da shi wala yasqahu maqalihi baya gane maganan Allah fa yusbiha sai ya wayi gari sahibuhu mai wannan zuciya ya hamilu fi sadarihi hajaran faldan yana dauke da dubi la fa'ida ta min afwan wata magana ce kharijul mawdu ba ka ganin idan ana karatu kana kai daidai inda tabon mutane suke gyambon su yake kana cako wurin za ka ji sun yiwu ca kanka a'a mala ai gashi gashi gashi a'a gashi gashi ce a in ka gama faɗin haka wani sai nake to ni da na tashi ba haka ne ba ga yadda ne na wuta shi malam ba ni nake fidda wuta ne ba Allah za ka bai fidda kai in ka fita je ka ka fita in ka fita ba ka san kana ciki ba zan yi halatta maka ba abinda in ma ka yawaita yin kwana-kwana har ta kai na ce maka wannan ba laifi ya zama da laifi ya za ka yi gaban Allah ka aiki na ne na karanta wannan na ce ma kaza kaza kaza aiki ma ka bi in bai ma ba ka bari ka je ka tambayi malamin da ka gamsu da shi in ce a rabu da wannan magana a ci gaba da yi shi kenan ya sanye da kai amma ni dai a gabana ba za ka juya maganan ba so na ɗauke da bukata Allah fa'ida ta ne wala yasturu minhu ba abinda yake zuba daga cikin zukatan nan Allahumma illa sharra yo sai dai sharri duk abinda zai fito a galabiyansa in an ce duk alheri na bullowa amma a galabiyan abin da ke bullowa daga bakunan mutane sharri mugunta wa min alqulubi wannan zuciya ta farko kenan ko abadul qulubi min Allah alqalbul qasi to amma a cikin zukata ma yalinu wa akwai zukatan da kan su ji tsoro wa yakhaba li khaliqihi su karyo ga ubangiji baraka wa ta'ala wa yanfiq wa yatafaqahu kenan na ga ya rubuta nonon kawai ko wa yatafaqahu wa ya karbo ya nemi sanin ka ga ina gane abin da ake faɗi wa ya ƙarribu min Allah yana neman kusanta zuwa ga Allah wa min rahmatihi wa ta'atihi babu wancan ta'atihi ha'uni fa ya yahmilu sahibuhu kalban za ka ga mai wannan zuciya yana ɗauke da irin wata zuciya fayyibar mai tsarkiya rahiman yasduru minhu alkhaira da'iman tutur alheri za magana maganar sa ya faɗi alheri ne ayyukan da yake aikata, za alheri ne to nan dai zukata sun kai biyu kenan akwai alqasim akwai alqulubul layyina likaswatil alqulubi aw liniha asba akwai dalilan da zukata kan bushe ka ji zuciyar ba ta san Allah ya ta'ataha ainihin al'abdu famin a azami asbabin talinul quluba daga cikin ainihin eh, dalilai ko a ce hanyoyi da suke lausasa zuciya ta zama zuciya salim mai zuwa aljanna kira'at al-qur'an karatun qur'ani aw istina'i ko saurarawa nan fa ka sani dole sai kana karantawa kana sanin me kake karantawa ka ɗauko aya ka yi tadabburinta ka yi tadabburinta ka fara da tadabburin malamai kafin naka saboda kaka bauɗe ya zama dole kana da kayan tadabburin kana da ala tun da in baka da ala da ne za ka yi tadabburin dole kana da lugar dole kana da a ainihin dawo kana sanin fasaha sannan kuma ka san ma'anan ayoyin kafin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafsiri to lokacin nan da yanka dauki aya kana da za ka yi tadabburin da zai amfane ka martaba ce ne girma an zo da ita ne shaf shaf kawai a zo a wuce amma la budda kana da alat tadabburi kada ka dauka kullun ka ta bace ka dauki qur'ani kai ta karatu kai ta karatu ka aje za eh yana da kyau wannan karatun ne malla da sunan shi ana farin duk harafi ɗaya kana da lada goma amma fa baka amfano da alqur'ani tun da baka san me a ciki ba ba yadda za a yi ka amfana da shi ba ka san me a cikinsa ba sai dai wancan amfani na tilawar wannan akwai amfani akwai lada abin da kake nema ko wannan ga ya wuce wannan kana so ne tsora tarbiyyar ka akan alkur'ani to dole sai ka san shi yadda ƙur'ani nan zai karyo ma da zuciya yadda ƙur'ani nan zai tarbiyantar da kai ya canza ka in muka ɗauki zamani wa zai kai kamar tabbat da ba ka ɗaukar tsintuwa ƙwararri zai mai daga haka ya mai dinta na haka mutum ya kai martabar da ya ga tsintuwa a ƙasa bare ɗaukar ba in ka ga ya ɗauki tsintuwa sanar da ita zai to ƙwararri na mai da mutum haka amma da tadabburi ba za ka ce to yi ga ɗana maddacin ƙur'ani ne ɓarawo shi bai san ƙur'anin ba ne ba hadda yayi amma da ƙur'ani ya sani da bai yi haka ba bai daga cikin mahaddadan da ake nema bai san shi ba haruffa aka haddasa da shi sauti ya iya tajwidi ya iya murya ya koya dan ka bai da amfanin dai ba gaba bai je bai samu kujerar makka ta kuma mutum ya gama karatun ƙur'anin sai ya ƙara kujerar makka ya ba sai da ake so samar da irin masu tarbiyya mai tiyaka a takakadar da yin yawita muku a ainihin daga cikin mafi girma abin da ke lausasa zukata muka ce karatun ƙura'ani kuma fa sauraron Allah na ce inna fi zalika la zikra lalle a wannan ƙura'ani akwai wa'azi mm. wallahi cikin ƙura'ani na akwai wa'azi babban wa'azi akwai tarbiyya duk abin da ke na babu abin da babu shi a cikin alkur'ani mai qur'anin ma ta ce ma farratna fil kitabi ne shay wata ana ce ya hadi lillati hiya aqwam inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya sai dai nan akwai abin da aka ce da a ciki qalbun hayyu wanda ke da zuciya na yare ko ana da zuciya amma a galabiyan ta mutane matattu ne zuciyar da ta mutu ko ba ta yi amfani da alkur'ani don za a karanta ƙura'ani a gama ya gato me a ciki shi ne karatun ƙura'ani ya wuce ce wa dan sun ce wannan fahimtan ka kenan fahimtan ka kenan amma ilimin farko da ƙarfe na cikin ƙura'ani ilimin duniya da na lahira na cikin alkur'ani to don haka sai zuciya mai rai amma matacciyar zuciya don ka karanta mata ƙura'ani ba ta ƙara mata komai wani ce bari da yabo alaran momi ya zuba a gidansa su ta sauka su ta sauka su ta sauka kai bana ma sai ya yi sauka dubu to Allah za ka A amma dai ba za ka shirya da haka ba au a kuma ya saurara wannan au ba na zaɓe ne ba ci gaba ne zuciyar mai rai kuma ya saurara ba zai bakila ka gina masallaci ka zuba a shaka to ai ta amma ba da kai ba ka ta kanka lokaci ya kamata duk karatun da za a yi kana ji zuciya na tare kuma kunne ya ji sam wa huwa shahidun sana yana halarci aure wannan su ne ka'idojin kafin ka ce komai ka'idojin da mutum zai iya yin karatu in mutum da wannan siffa uku to ko zai ga ko karatun duniya ka shi sa siffa uku na za ka yi su zuciya mai rai tana son abin sannan ya tsaya ya saura sannan yana wurin babu soshe-soshe babu waige-waige babu motsi abin da ake faɗin nan ka tsaya ka saurare shi da kyau ko tambaya mutum zai za ka ji tambaya na ta kai wannan tambaya daga tushe take mai tambayan nan ya san da yake faɗi tambayan to fasabbas kai kana tambaya kana nazari shi ke kalas yi don kofar da su <laughs> eh, ba laifi kudu ba ne waƙala fazakir bilikur'an ka tunatar da su da alkur'an ka tunatar da alkur'an ya rasu lallahi ke kuma duk wani mai kira man ya hafo wa'i wanda ke jin tsoron gargadi ka da zuciya sana da rai waƙala ta'ala allahu nazzala ahsan alhadid Allah ya saukar da mafi kyawun labari wannan labari ba labari ne da aka kirkira ba ke ta halal a littafi ike a tsari mutashabihar ainihin mai kama da juna ko ina ka ganshi cikakke ne babu kuskure a cikinsa mutashabiha masaniya wanda yana maimaituwa komai na shi biyu biyu yana maimaituwa ta ƙasha irro min hujuludun ladina yashawna ainihin julud fatun jikin masu tsoron ubangiji har tsigar jikin suna tashi sun matalinu bayan san ji ƙwar'ani hankali ya tashi ya yiwu an yi koke-koke da ganin zuciya sai ta karyo wakulubun ila aina ila zikirin lahi hmm. zuwa ambaton Allah zuwa a ainihin eh, aiki Allah أي أكان قصنا ديرا كوي آمتا ألم يعني للذين آمنوا أن تكسى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لو أي ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد تفيا تفيا فكست قلوبهم زكاة فكبو زكاة فكبو شيء كو الأمة النبي محمد كفوي هذا كذا كوي كما على للتافي tsakaninsu tafiya ta tafiya tsakaninsu da su suka balle tafin suka ta su suka bushe kuma al'umma annabi in ku ka bar alkur'ani zukatan ku za su bushe kamar yadda nau'in sa suka bushe fa fi hadhihi al-aya tilka anna al-qur'an al-azima a'zamu ma yulim al-quluba qur'ani mai girma na daga cikin mafi girman abubuwan duk da kasani masu lausa zukatan da dama ana tambayar mu wanda yake abun a taba zai tudun Allah malam dan an zo ana karatu na ganga mutane na kuka ya zan yin yi kuka ka nemi ilimin qur'ani za ka yi kuka sai ka nemi ka tare kukan yi kitarwa sai ka ji kukan ya taho maka kana son ka take shi yau ba ka son kukan nan ya zo in ya zo maka kana gudun kaza amma ina baka san inda zai fashe ya fasa cikin bakin ka ya fito waje sanin ƙura'ani ne zuciyarka ba ta karyo ta zama haka kuninki a adamu ma yi lenin kulubar liman aqbala ala tilawati amma fa ga wanda idurfa fi karanta shi wastima'ihi bi tadabburi kullum dai na ce muku kalmar tadabburi kun san sana kunshi da wani abu kama qala ta'ala an anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ورأيته خاشعا متصديا من خشية الله وأنه يجب على المسلمين ينعط وجباء كمسلمي الإقبال على كتاب ربه سجر فاطي للتعفين مع التنسو كران ساشي دنيما فهمتا fahimtar abin da ke cikinsa wa amalan da yin aiki da shi hatta ta ta samu wahayatul qulubi zukatan su zama suna da rai wannan fasikanci da waɗannan mugunta da abubuwan na duk za su kawo a ta alkur'ani wala ya tashabbahu bi ahlil kitabi ba za su kwaikwayi su dinga kwaikwayon ma'abota littafi na hummilu taurata an tsora masa taurata su yi aiki da ita an tsora masa injil fa'a aradu an kuma da suka bar yan injil suka bar injil yan taurata suka bar taurat sakasat kulubu sababi dalika zukatan su suka bushe fala ya kabalu mau'idatan kwata kwata ba su karban wa'adi wala talinu kulubuhum bi wa'adin wala wa'i zukatan su ba su karyewa in ana maganan alkawali da Allah ya masu imani na aljanna ainihin zukatansu ba su firgita in ana maganan asabar Allah wamin a adami ma kolo a abun da yawa daga cikin abubuwan da kan karyo da zukata tazakkurul ma wa wale duniya mutum ya tsaya ya tuna mutuwa na gaske ya tuna gushewan wannan duniyan nan ya duba a ce akwai lokacin da mutum zai tsaya gaban Allah duk da mun shiga a inda aka shiga aka shiga eh, zukatan mu suka bushe hatta zukatan ƴaƴan mu suka bushe yau in an ce da dawa yara an suka zaka sai da za ka bar wani ka tafi dai sai wani sai ya buɗa ya gani ya bakin sai ya hancin sai ya menene wai ya aka yi zukata suka karya suka bushe ba imani ba tausayi duk abin da ake wasuwa da shi babu kuma gaskiyar magana namu ne na iyaye suka fara bushewa kafin na yara za ka je jana'iza kila mutum sun kusa ɗari biyar a jana'izar nan da wuya ka ga mutum biyar masu kuka an yi ana cewa a zamanin magabata da muke tinkahon koyi da su muke tutiyar za mu koyi da su in ka je jana'iza su sai ka rasa wa aka yi wa mutuwa kowa ka kalla ko ka yi ce kai wanda mutum to duk sa ne haka sai haka fice mu kuwa yanzu hira za ka je ana yi kan gawa kanta in aka ja ka tsaya kan za ka dinga jin maganganun da yawa ku sa kafa ta kaza kai ku bari ku yi kaza kai to shi ke nan sun da ba ku jin magana kaza kaza ko dai jahilai ne ce sai kai ko mai ilimi ne kayya kayya kayya dole ya kama baki ka koma yi isa za ka rike an je janaza yanzu duk masu mutunci sai ka koma gefe can nesa to an fa karfan za ka je ka fara dambe da irin wa'innan yan wuri dambe za ka yi da su a lokacin za ka ɗauko bulala don ka ce kai ishu kai kai baka cancanta ka ba haka za ka yi yaro ƙarar zai tashi ya kaka in ka yi wasa ya zama ce sai su koma gefe ka ko maganan wasuwa da wannan kuma sai gyaran Allah sai mun koma dai waccan magana ta baya ƙur'ani nan ya karya bukatan mu tadakkurul mau zawalin duniya والانتقال إلى دار الآخرة ومن أعظم ما يكفي القلوب دجبت الجرم أبوبوا دكي بوسد زكاتا الغفلة عن الآخرة ko karatu da ba za ka je da wuya ka ji an sa wani littafi mai magana akan lahira zanna a ce ba ga irin kai ba mu ci ne ma wannan wanda aka sani kwana na ce ko igiti da mu ba kwana na zuwa ka kalli din wanda suka yi shi ka kalli tafkira da ahwal maut na imam al-qurtubi ne ko ka dauki kaza ka dauki duka da wuya ka je ka samu wata makaranta an sa wani littafi ko wani masallaci an sa wani littafi tuna lahira tuna lahira ko wancan da aka magana na aka kawo jana'izi ana magana yadda za a binne shi yadda za a masa wanka yadda za a mai ne a sunan ce eh, eh yana da kyau haka amma ya za a yi mu a da shi wani wa'azi na daban wanda zai canza mana rayuwa ya canza mana manufofi ya canza mana abubuwa wani siyanul mauti da manta mutuwa wal shiga da duk duniya ko da zai aka a kan gawa ana nasiha sai wani ya miƙe ƙarshen ta dattijo ne zai faɗi batta yara in suka faɗi wannan ya karau da su a dutse zai ce ta wannan mutum ya shi zai gama su hutu ne musu amma yan suka je zama makoki sai su wuni nan har da alƙawali gobe ma dawo bayan nan ma sake dawowa amma a kan makabarta an zuba na ce laifi dan laifinka na fi ku laifi ne ni kaza kaza ana magana a wurin zai za ka yi kowa ya gaji amma su zo su zauna zaman makoki muddin akwai shayi muddin da rana akwai shinkafa muddin akwai akwai kuloli za su dinga shigowa za su iya kwana uku suna zama su ba ka bambance ne sunna da mara sunna duk ɗaya ne a yi ta cin naman mutane a wurin to wannan ga mutuwa ai ba ta kariyo da su ba wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut ayoyi da zuwa ce wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zurul qubura ku ziyarci kaburbura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah suna tuna muku al-akhirah ka je ka duba kawai sai ka wannan wane kenan anan wane kenan anan wane kenan anan malam wane ne ana, anan wance ce anan mahaifiyar wane mai ce yar wane ce min ta shekara ka ta wannan dan jinjirin su wani aka binne ka je kauka dudduba irin wayannan mutun ke wasu bayan nayi musu du'a inda aka saba ana masu wa qala alaihi salam akthiru min dhikri hadimin lazza ko yawaita tuna me yanke jin dadi wai al wa qala almaut la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya hadd حدثوا وكرشي fattaqullaha ibadallah mun ji tsoron Allah bayin Allah wa khudhu bil asbab allati tahya biha qulubakum ku dauki hanyoyin da za su raya maku zukata watali wata jannabul asbaba ko nisanci abubuwa allati biha takasul wata mutu zukata ke mutuwa fa inna zalika huwa ma'natu sa'adatikum wannan shine maratayin rabotan ku a duniya da lahira in kuma kuka bashi zai zama mara sayin rashin rabanku Allah ta'ala ka kyautata mana zukata mu الحمد لله على فضله وإحسانه لا نعطي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أعظم ما يلين القلوب الاعتبار بما جرى ويجري للأمم الكافرة من العام من العلاك والدمار ومن أعظم ما يقفيها الغفلة عن ذلك قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ومما يليق ومما يلين القلوب الإكثار من ذكر الله عز وجل ومن أعظم ما يقصيها القفلة عن ذكر الله قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالبدو والأصال ولا تكن من الغافلين ومن أعدم ما يقصيها الإعراض عن أوامر الله ونواهيه قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فقبول الحق والعمل به سبب لهداية القلب وإيمانه ورد الحق وترك العمل به سبب لزيغ القلب وطغيانه قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ومن أسباب لين القلوب واتعاظها التفكر والنظر في أهوال المرضى والفقراء والمبتلين ومن أسباب قسوتها الاكترار بالصحة والقوة والجنى والثروة قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم وقال تعالى عن عاد الذين جرتهم قوة أجسادهم وكثرة أموالهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصر لا ينصرون فلو زار الإنسان المستشفى ورأى أحوال المرضى وما يقافونه من الآلام ولو نظر إلى الفقراء والأيتام وما هم فيه من الحاجة والمجاعة لعرف قدر نعمة الله عليه ولان قلبه لكن حينما يصرف النظر عن, عن ذلك وينظر إلى أهل الترف والجنى وما بأيديهم من زهرة الدنيا فإنه يقسي قلبه ويتعاظم في نفسه وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالس فقراء المسلمين والمستضعفين من المؤمنين وألا يتجاوزهم إلى أصحاب الثراء والقفلة قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع عواه وكان أمره فرطا أتقيتي عارش أبن إجاباتني نا كيو تتوان زوتيا دهنيو انت دبوشي وانزكاتا دقما أبن دكي هيفدشي bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da roƙon Allah ya daɗa tsira da aminci wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya koyi da shi mu sani anna min azami ma yulinu qalquluba daga cikin abubuwan da suka fi girma masu lausasa zukata al'aitibaru bima jara wa'astuwa la'akari da abubuwan da ke gudanawa lil umamil kafira ga al'umma kafirai na halakansu da rushewansu a kan ce kalli fir'auna kalli hamana kalli lamarudu kalli ire-irensu ومن آدم ma يقصي ما ha الغفلة daga cikin mafi girman abubuwan da ke busar da zukata gafala daga irin abubuwan da ya samu kafirai kala ta'ala faka ayyin min kariya da daman kasashe mun ruguza su in ji Allah suna cuce da kansu su suka cuci kansu da kansu Allah bai cuce su ba suna na yanzu ba komai aure wa bi irin mu'attala akwai inda ruwa yake yau ba kowa auren an fashi ba su yi tafiya ne ba a cikin kafa kona lahum qulubun na biya, inda za su zama suna da zukata da suke hankaltuwa da su aw adanun ko su kulluwa masu ji يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ido fa ba shi ne kan makance ba walakin ta'amal qulub zukata ne ba suke makancewa Allah kai fi sudo daga cikin abubuwan da yalinul quluba al ikthar min dhikrillah yawai ta ambaton Allah ambaton Allah da nau'ansa banda ambaton Allah za a shiga bayi ambaton Allah ne baton Allah in za a kwanta bacci baton Allah in za a tashi ya kamata ana daɗa daɗawa da wasu ambaton Allah da yawa tun da an ce a ambace shi ne da yawa sai dai kada ce za a yi jama'a wa min a'zami ma yuqassiha al-ghafala daga cikin abin da ke busar da zukata rafkana an dhikrillah yanzu fallar juma'a ake na san za ku yi la'asar jiya makonni a galabiyyar masallatanmu inda aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah inda za ka juyo ka kalli fiskokin mutane kowa kawai shiru yi Kiki ake ambaton Allah. in dai zaka ce subhanallahi to dole akwai bawon a ciki lebe ka ta motsa amma kai shiru ba ta Allah ciki za ka kira sunan Allah harshen ka sai ya motsa leɓen ka sai ya motsa fakkin ka na ƙasa ɓarin ƙasa muƙamuƙan sai su motsa shi ne ka ambace Allah ko da ba a ji ba inda kusa da kai na ji kana subhanallah subhanallah banda kuma kyanta subhanallah din ya zo daga zuci ka gama wannan ambaton Allah ka yi talatin da uku ka ka ƙara wasu talatin da uku ɗin ka daɗa wasu talatin da uku ɗin ka cika da wanda ake cikawa da su ka karanta falaki ne da kurhuwa da wane ne bayan su Allah bayan duka azkaru ɗin nan kai kana da bukata a wurin Allah addinin kana da bukata iyayen kana da bukata bukatu ga sunan yanzu ka gama bautan Allah haka za ka tashi ka yi du'a ya ciki wasu kan ce kai du'a ya ciki na'am amma ba la ce fa iza faradta fanfa wa ila rabbika farghab zan ce zan ce mu nau'in girman kai kenan ke. mu ba za mu ce ba mu san ƙur'ani ba a ni ban san alƙur'ani ba amma malamai sun sani ka ɗakko tafsirin nasiru sa'adu sheikh afwan rahimahullah nasiru sa'adu ka ɗakko tafsirin alam shara kan wannan ayan fa'iza farajata fansab wa rubdi rabbika farghab ka bi abin da ce malami ne shi kuma duniya ma ta yadda malami ne duniyar musulunci ma ta yadda malami ne to a matsayinka ba mujtahidi ba in ku kai mujtahidi ne to ba da ko muke magana ba mu kan yan ɗalibai ne kasa kasa wanda ke neman na aiki to an kafa irin wannan za ka yi za ka tsaya in kai ibada ka gama ka tsaya ka roƙi Allah ka roƙi Allah abin da ke ce da bukata da ke a nan gidan ba mai baka fai Allah abin da kake bukata da ke a can lahiran ba mai baka shi fai Allah to kuma shi ce a yi wannan sallar ya ce ku yi kaza to ka gama girmama shi a ya gargadan binci ko wani abu in ma kai baka da shi ga baki ɗaya wani muna da bukatu akwai abubuwa da muke son cin musu mun kafa ko da ka roƙi Allah Allah ya lausasa mana mu. to na tabbatar kana neman aljanna kuma baka da tabbatar ta kana tsoron azaba Allah kuma baka da tabbas an kare ka daga gare ta tare kake to shi ku dole hada da du'a'i wannan yasa ka ga yaran mu ana sallar ne su mai haka muke sun tashi zunguyi zungu har in ka lura da yara kwaikwayon tafiya masu jan zafi ta masallaci yadda muke tafiya zungu zunguyi zungu zunguyi haka su ma suna irin wannan tafiyan Hadda da wani ka kafaɗa daban in za a zo a wuce in ya fita ba inda zai iya koma yi tsaya kamar ya sake shigowa ya sake fita ta nan yi wannan tafiyar amma da suna ganin muna gama sallah za mu yi tasbihin na gidda ya za mu tsaya mu yi salati ga manzon Allah za mu tsaya mu roƙi wani abu a wurin Allah kuma in ba ma shigula ya mutum yawa ba ya koma gefe ya daɗa yin nafila to za su ga ƴaƴansa suna kwaikwayonsa kuma malamai ma ba sa yi tsakani da Allah ba su koyi da su don da suna yi suna abun nan din ka ga ɗaliban suna koyi da su domin sai ka mu dai wani malamin yara na san shi suna koyi da shi har mu'amalarsa da fadansa da menin da ga suna kwaikwayon irin wannan abu haka za zaka je suna yara shi a tsakaninsu to da me ya tsammanin ka a muna kwatantawa ai ka ga yara na za su koyi da mu kuma mai za mu bar musu wanda ya wuce haka in an karanta an gama ana da bukatan aiki kuma ina ma dai ya zamo don Allah shi ne babban to amma kaga kuwa sakamakon haka ai mu sun bushe cewa gashi Allah ya cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wajilat hankalansu kan tashi ya kafa mutum yana du'a'i yana kiran Allah ina kuka illa baya son kukan ya zo ba kirkira shi ba yana tattarewa yana yin sa za ga yaushe ka taba zuwa gida ka ta baban ku na kuka ya gama kukan ka bashi sai gobe sai baba jana ga kana ta kuka mai ya faru ko ya je da maman shi ta yi kuka ko ya farka da dare ga maman shi na ta rusa kuka me ya faru me ya faru mutuwa ne aka yi abin da na cewa kuka ya mutuwa inda mutuwa ce mai sauƙi na tuna gamuwa na da Allah to ƙarshen ta shi maza gani ma na tsoron gamuwa na da Allah wani wurin Allah ce na amanu Wata wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ambaton Allah yana daɗa mutum da ne yana daɗa mutum tsoron Allah yana daɗa mutum kamewa yana daɗawa mutum yana daɗawa mutum haka ce Allah ta ce wala ta tsaye man aghfalna qalbahu ayin diga sunan wa zkur rabbaka fi nafsika wa min azami ma yuqassiha daga mafi girman abubuwan da ke busar da zukata al-iradu an awamirillah wa nawahi duris da umarnin Allah wa nawahihi da keta abubuwan da Allah ya hana saboda kana ayoyi akai a wannan suna da dama fa qabulul haqqi karban gaskiya wal amala bihi sababul hidayatil qalb hanya ce ta shiriwan zukata wa imanihi da imani da Allah wa rabdu mutum ya gane gaskiya ya yi watsi da ita wa tarkul amal bihi sababun lizaigil qalbi wa tughyanihi wannan kan haifar da bushewar zukata da kan garewa ayoyi dai ga sunan ومن أسباب لين القلوب دقتكم دليلا بوشي وان أينهم لوشن زكاتا كريو وانسو لغوي غوي توسق أورا الله واتعادها والنظر في أهوال المرضى شين أينهم التفكر عفوا تناني تن تن تني في أهوال المرضى حال مرسى لا فيها da fakirai halin da suke ciki da wanda suka shiga istila'i. wa min asbabi kaswatiha daga dalilin bushewan zukata al-iktiraru bisihhati mutai dinga roƙa da lafiyarsa ko da wani ƙarfi nasa da yake da shi ƙarfi ne na kuɗi ko ƙarfi na mulki ko ƙarfi na mukami Wal wa wasarwa annabi na ce unzuru ila man dunakum in kun tashi nazari ku dinga kallon na kafanku wala tanzuru ila man huwa fawqakum ku daina duba wanda ke sama da ku fa innahu ajdaru kallon na kafa ya fi cancantar da mutum Allah ta zoro ni'matallahi alaikum ba ku raina wadatan da Allah ya muku Allah ya magana kan adawa wanda karfin su ruɗe su karfin jikinsu da karfin dukiya da karfin mulki hatta kai suna cewa Allah man ashaddu minna quwwa waye fi mu karfi ba su don da halitta zama ya fi su karfi yau na adawa da na farkon da na karshen ba su ba da daidan su hatta tsarin da suka ya rushe falau zalal inzaral insanul mustashfa yau da mutum zai ke ziyarci asibiti ko da ƙananan asibitoci wara'a ahwalul marda yaga halin marasa lafiya keke na fentin ɗin da ya hau aka ɗoro shi a kai taimakonsa a kai sannan kuma ana zuwa a bilayi a ga likita ya samu ganin likita maimakon a magani sai dai a ce masa to je ka yau hoto sai na zan samu hoto keke na fentin ɗin ɗakko ne a kai roƙon makocinmu na yi duka wani hoto ka ɗauko hoto tukuna ba a zo kan magani ba to kaga a lokacin nan e za ka ce kai ka gode wa Allah da ya baka lafiya ka gode wa Allah da kana da abinci abin sha yau da wannan haka ko tunani za ka yi ka taimake wannan a lokacin ka taimake shi tsakani da Allah daga zuciyarka to yanzu wannan magana ya za eh, a yi hoto dubu biyu irin talakan hoto kenan sai dubu biyu in an yi wasan an gama kuma fa na gani to wannan karshen ta ko ya sha maganin bai sai abincin da maganin zai masa aiki ba da dai ka dinga shan magani ka dinga shan magani ba cin abinci sa ka a shi man na jin matsala ne za a ce ko allura za a maka ka ci abinci sai a'a sai dan je in sha ruwa yanzu ya ce ka tabo ana magana ka ci abinci kana magana za ka sha ruwa ka je ka samu ko irin ɗan yagod yagod ɗin nan ka sayo ka sha to ni ina nake da na yagod ɗin za ka gan su barkatai ga suna asibiti za ka an zo da mace ranga-ranga lamarin to kila na ka karyo ka gode wa Allah amma maimakon ka tafi ziyartar abokan ka masu arziki ko masu mukami ka ga yana gida lafiya lau ana rosa shi za a sake sabo ka ga kayan ɗaki an kwashe an zubar an zo da sababbi ai kai ma wannan yadda busan maka da zuciya kai kuma yaushe za ka gama naka ba za ka karyo ba inda san ɗauki wannan matsala a ran hakika in dai da gaske wannan son suka san musu laushi wannan ita ce hanya buda la arafa qadru ni'matallahi alayhi wala na kalbu. la kana hina ma yasrifu nazara duk lokacin da ya juyo da ganin sa an zalika wa yanzuru ila ali tarafi wal gina wa ma bi aidihim min zaharati dunya fa innahu yuqassil qalbahu lokacin da duk juya aka san wancan to zuciya za ta bushe kamar Allah Ku ga annabi kansa ba mahalicinsa ya umarce shi an yi jalisa fukara almuslimina yana da abin da zai yi da kansa ya mallaki dukiya amma ka ce zauna cikin fakirai na za kai ka samu yan kwabbai ka tashi daga anguwanta ana samun rikici bari ka koma can cikin jere gudun kada masu ziyara kada an tashi kila za a yi kaza ban da kai kuma a cikin su kai kuɗin ka ce musu yake zuciyar ka za ta karyo la an dame ka da bani bani an dame ka da bani bani wa Allah ya tajawazahum kada ya wuce su aka Allah ce masa ila ashabis sara yi abotaka da attajirai masu mukamai na duniya sarakuna menene yana nan cikin talakawansa wani gafalar آية دي قتنا فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة وأن يجعلنا ممن يقوم ويعمل بما يحبه سبحانه وتعالى ورزقنا الله وإياكم الاستقامة على الدين واتباع سنة سيد المرسلين اللهم أصلح لنا أمورنا وكلنا ولا تكن علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله